What I'm saying is that the landing cost, as I should sell it the, at the pub, 170 wannan rapoti kobo. Shugaban kamfanin mai na Najeriya kenan wato NNPC Dr. Mai Kantibaru ke cewar kowace litar mai na isowa Najeriya akan naira 141 da kobo 40 amma shugaban kasa ya bada umarnin ake saidawa talakawa akan naira 145 hakan ne ma sa a depo depo muke saidawa dillalin man akan naira 133 da kobo 28. 133 naira 28 uh, kobo. To sai dai kuma wannan kalamai na shugaban kamfanin mai na nnpc ya harzuka majalisar dattawan najeriya sanata kabiru marafa shine shugaban kwamitin albarkatun mai na majalisar who told that there is subsidy if there is subsidy Uh, an gaya mana cewar akwai tallafin mai, in haka ne to wane ne ya da umarnin bayar da wannan tallafi? In za a ba da tallafi to ai mu ne masu amincewa, muna buƙatar mu sani in hadda wannan tallafi. Lokacin da farashin mai ya cilla zuwa naira ɗari da arba'in da biyar, abinda 'yan Najeriya suka yi imani da shi shine an cire tallafin mai. Yanzu kuma wani ya gaya mana cewar mai na isowa a Najeriya akan naira ɗari da ɗaya akan kowace lita. Idan haka ne kuma to wane ne ya da da umarnin biyan wannan tallafi. Uh, to koya masana ke kallon wannan cece kuce tsakanin bangarorin biyu? Mohammed I. Usman wani mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum a Najeriya. Idan ka tuna yadda aka rage cikin wannan rudani na mai kusan shekara da shekaru gwamman shekaru a cikin wannan. sai yi wahala dama gwamnatin Muhammadu Buhari ta zo ta ce yau dare ɗaya za ta iya seta harkar man fetur a ƙasar nan. matukar ba matakin wannan aka gyara kuma idan ka duba batun abin da shi ne kanti baro yake faɗa dole ba yadda za a yi a ce ana haƙo manna a ƙasar nan a ce dole gwamnati ba za ta ba da wani tallafi ba kai tsaye ko kuma a kaikaice saboda haka abin da shi sanata kabiru marafa yake faɗa a cikin wannan wato abin da ake kira ne biri yayi kama da mutum dama can ana yi a lullube to yanzu ta tashi saboda haka ya kamata su binciko su su kabiru marafa a matsayin na jagororin majalisa fidda wannan fidda wannan batu a gaskiyance su nuna kuma yan najeriya ne su yan najeriya su yanke hukunci. Mohammed ai usman hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria.